Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya yau ranar lahadi tara ga watan oktoba na shekarar 2022 ga labaran duniya mai karantawa sarfil hashim gumel akalla mutane goma ne suka mutu yayin da wasu sittin suka ɓace bayan da wani kwale-kwale ya kife a jihar anambar da ke kudu maso gabashin najeriya a cewar jami'ai a ranar asabar jirgin mai ɗauke da mutane 85 ya kife ne sakamakon ambaliyar ruwa da ta mamaye fasinjojin kamar yadda Tikman Tanimu, ko'odinatan hukumar bayar da agajin gaggawa ta kasar ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Gwamnan jihar Anambra, Chukuma Charles Soludo, ya bayyana a wata sanarwa cewa mutane goma ne suka nutse a ruwa. Shugaban hukumar da agajin gaggawa ta jihar Anambra ya ce an ceto mutane goma sha biyar da yammacin ranar Asabar. Hukumar ta ce lamarin ya faru ne karfe goma sha ɗaya na safe zuwa tsakar ranar Juma'a wani mazaunin yankin kuma tsohon shugaban karamar hukumar afan ojin ya ce injin kwale-kwalen ne lalace kuma igiyar ruwa ta mamaye shi jim kaɗan da tashinsa jiya asabar babban jami'in diflomasiyyar tarayyar turai ya yi allah wa cikin kakkausan murya da yunkurin rasha na mamaye tashar nukiliyar zafaroziya kuma ya ce dole ne sojojin rasha su janye gaba ɗaya daga tashar tare da mayar da ikon ta ga ukraine babban wakilin harkokin waje joseph borrell ya kira kwace tashar nukiliyar ba ta bisa ka'ida kuma ba ta cikin doka ya ci gaba da cewa kasancewar hukumar kula da makamashin nukiliyar ta duniya iaea e wurin da kuma samun damar shiga masana'antar ba tare da samun cikas ba shi ake bukata domin tabbatar da tsaron nahiyar turai baki daya tun farko hukumar ta iaea e ta bayar da rahoton cewa masana'antar zaporozhia mafi girma a turai ta rasa hanyar samar da wutar lantarki ta waje guda ɗaya sakamakon sabbin hare-haren da rashi ke kaiwa kuma ta tilasta yin dogaro da injin gas na gaggawa. Dukkanin injina guda shida a masana'antar an rufe su, amma har yanzu suna buƙatar wutar lantarki don samun yanayin sanyi da sauran ayyukan kariya da ake buƙata. Hukumar ta IAEA e ta ce injiniyoyin masana'antar sun fara aikin gyara layin wutar ɗaya da ya lalace, Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dubban jama'a ne suka hallar a babban birnin Burkina Faso jiya Asabar domin jana'izar sojoji 27 da aka kashe a wani harin kwantan bauna da aka yi a watan da ya gabata, wanda ya haifar da juyin mulki a ƙasar karo na biyu a bana, ƙarƙashin jagorancin rundunar soji da ta koka da matsalar rashin tsaro. an naɗe akwatunan a tutar burkina faso tare da hotunan sojojin da aka kashe a ranar 26 ga watan satumba yayin da suke rakira ayarin motocin da ke jigilar kayayyaki zuwa wani gari da ke arewacin kasar da mayakan 'yan ta'adda suka yi wa ƙawanya. Mutane na cikin baƙin ciki da rashin jin daɗi game da halin da ake ciki. A gaskiya abin takaici ne ganin yadda matasa ke tafiyar da rayuwarsu, in ji Abdul Fatah Ban, abokin ɗaya daga cikin sojojin. Dalibai mata a Tehran sun yi ta rera waƙar kaɓace yayin da shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi ya ziyarci harabar jami'ar sa jiya Asabar. Ya kuma ya Allah wadai da masu zanga zanga da suka fusata da mutuwar wata budurwa a gidan yari, in ji masu fafataka Raisi ya yi jawabi ga malamai da ɗalibai a jami'ar Al-Zahara da ke birnin Tehran, inda ya karanta wata waƙa wadda ta kwaranta masu tayar da tarzoma da ƙudaji. Yayin da aka shiga mako na hudu a duk faɗin ƙasar ana yi. ya ce suna tunanin za su iya cimma munanan manufofinsu a jami'o'i gidan talabijin na kasar ya rawaito wani faifan bidiyo da shafin yanar gizo na wani mai fafutuka 1500 tasvir ya wallafa a shafinsa na twitter Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai ne Kasuwa kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu gani nan a asokoro fruits market wato a wata kasuwa ce a nan anguwar asokoro da ake sai da kayan lambu da kayan miya amma kuma a cikin kasuwar akwai gagarumin kamfani na sai da motoci malam ko za gabatar mana kanka sunana muhammadu buhari chairman na nbs autos da ke a sokoro na abuja na ga motocin da kuke shigowa da su din sabi ne ma gaba eh, gaskiya motocin mu nan yawancin su sabi ne gaskiya kuma motoci ne da muke cewa daga turai za mu siyo su wasu daga us wasu daga europe wasu daga da muke siyowa mu sauke su a lagos mu musu takardu sannan mu ɗauko mutuncin mu kawo su abuja mu zo mu kasa kasuwa mu jira allah ya saida mana yau wato wani irin bari ma kafin ma mu je ga na sa akwai matsaloli na harkokin kasuwanci yaya nau'o'in ciniki ya yanayin ciniki yanzu eh, daidai lokacin da ake cewa har yanzu duniya bata gama farfadowa daga kare tattalin arziki ba. Eh to gaskiya kasuwancin dai yana tafiya alhamdulillahi sai dai kawai kasan shi harkar kasuwanci wani lokaci zai zo wani lokaci kuma sai da wa'i ba ma kamar yanzu da komai ya yi tsada canji ya yi tsada siyo kayan ma yana dan ba mu wahala sannan ga babu kudi a ƙasa sannan mutane ma eh, abin da dan wahala za ka ga yawanci ma masu siyan motan da irin masu siya complete sai dai yanzu zo su dan mika nasu da suke hawa su dan ciko su an shi wata sabuwa saboda yanayin yadda canjin ya koma gaskiya abin kan ba daɗi Muhammadu Buhari wace mota ce a nan tafi sauki wace ce kuma tafi kowace tsada? ito eh motocin da suke da tsadan suna nan da dan yawa ba laifi muna da range rover muna da 2021 range rover muna da camry 2021 brand new muna da gle 2021 muna da bmw 2020 duk gasu nan muna da su dai alhamdulillahi sannan kananan mota kuma yanzu su din ma da ake magana su ma suna dan tsada yawanci za ka corolla ne da ake yawan yin uber da su a gari amma su ma farashinsu ya canza compared to yadda muke sai da su da to su ma dai ba za a ce kanana ba ne tun da yanzu a farashin corolla za ka ga corolla yanzu tana kawo har miliyan hudu 2005 mota da muke sida ta da miliyan biyu da wani abu su kaga ba maganin karamin mota a cikin wannan lissafin babba kuma sai miliyan kaza da kaza na ji akwai wani da ran nan ya zo da wata mota aka ce ta kai miliyan 300 ne ma yana jin wani yake faɗa. bai eh, kwarai da gaske akwai motoci za ka gansu 300 miliyan miliyan 400 miliyan ta 500 akwai muna samun maybe a ce kamar a ce eh, bulletproof a ga irin wannan bulletproof din damun da almost times three of ordinary mota in ka si ta ordinary ta ta miliyan 100 in ka sami ta a bulletproof sai ta kai miliyan 300 ko 300 da wani abu a shi yau mamu buhari wani menene kalubalen da yake damu wannan sana'a sai da mota gaskiya kalubalen da muke samu shine yawanci yanzu abu biyu ne yake dan damun mu yawanci zaka ga akan Um, um, canji na ɗaya na ɗan wahalar da mu sai kuma akan um, yawanci custom ɗin da muke biya aga custom ɗin da muke biya da muna ɗan samun sauki amma yanzu abin shi ma ya daga yadda kasan canji na fluctuating haka shi ma dutin ke fluctuating to har ila yau a cikin wannan shiri na kasuwa a kai miki dole na sashen wasu na murar amurka gani na a wannan kasuwar gani tare da mai tura kuɗi ta na'ura wato pos mun taɓa ma dai zantawa da ke eh salamu alaikum eh, malam nasir ka manta ne zo abin ya dan kwana biyu suna na murtala muhammad abdullahi wannan harka ta pos har yanzu ita kake eh gaskiya alhamdulillah har yanzu ita muke yi an samu matsaltsaloli da kuma ta gyari yanzu alhamdulillahi waɗanne matsaloli aka samu e a lokacin mun samu matsaloli da commercial banks abinda ake kira da bankunan 'yan kasuwa cajin kuɗin da muke yi wa su wanda suka zo yin wannan haka yana yawa za ka ga mu mu caja kuma banki a ciki ya ɗauka amma da aka zo aka samu bankunan da ake kira da microfinance bank kamar virtual bank da turanci kenan network din nasu ya fi na commercial bank kyau ba maganan a cire ma kuɗi a kai kuma a zo a hana ka kuɗi ko a cire ma kuɗi a ciki in an cire in ya fita ya fita in bai fita ba bai fita ba wannan yadda ba kuɗi a hannun mutane dinnan sosai musamman ma na san kun fi hulɗa da talakawa shin mutane kamar na ga wani ma sai ka ce ka bashi dubu ɗaya a wajenka A ɗari biyar ma muna iya cewa akwai muna wani abinci zai ci wani kuma yana kan hanyar tafiya kudin mota ya kare masa zai kira daga wani wajen a tura masa ya kawo katin shi mu cire masa ɗari biyar dubu ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyar kai har miliyan goma ma wani zai zo ya danganta da karfi karfi ne a sani na naira dubu goma ana cire naira ɗari ne to naira dubu ɗaya fa eh ai abin da yake faruwa yanzu saboda ganin yanda abubuwan ke tafiya kuma akwai bambanci na wajen zama da kuɗin haya akwai inda daga naira ɗaya zuwa dubu biyar ana karɓar naira ɗari ne daga dubu biyar zuwa dubu goma naira ɗari biyu akwai wajen da kuma su daga naira ɗaya zuwa naira dubu goma naira ɗari ake karba ya danganta babu kasuwar ba ta da tsayayyen farashin da kawai shine iya abin da ake karba a hannun kwastoma mun gode kwarai da garki matsala. To na gode. Yawa. Ai eh, ah, you want to withdraw 2K? Come please let me talk to you. Yes, uh, how are you? Fine. You want to withdraw how much? 2,000. To ga wani nan ya zo kasuwa yana neman ya cire naira dubu biyu. Uh, what are the charges? 100 naira. Mm-hmm. To kaga wato za a caje shi naira ɗari a kan naira dubu biyu da zai fitar a uh, wannan waje na pos wato na'urar cire kuɗi wacce take mai gurbin bankuna inda babu wadatar bankuna. to nan kuma a wani shago ne na musamman inda ake sai da kayan lambu da kuma kayan miya ga shi mai sai da kayan zai gabatar mana kansu da kansa salamu alaikum ni ne dai mai sai da kayan miya da kayan gwari a nan. Ai ma baka faɗi suna ba. Eh, Sa'idu Umar. Malam Sa'idu Umar faɗa mana na gade ga nan kayayyaki duk da a wata ziyara da na taba kawa na abin da na gani ya fi haka gaskiya ya fi haka amma yanzu gashi abin da ya rage dai shine muna da apple da lemo da abarba da gwanda da kankana da ayaba da sauran abubuwan amma su ma suna hanya suna zuwa domin ka san wani lokacin kana zuwa kasuwan ma ka je ka samu kayan irin wanda kake so ka saya baka samu ba to sai kuma ko kuma ka samu ko kuɗin ka bai kai ba sai baka sayo shi ba to amma kuma duk ranar da aka ce an samu kuɗin sai kaga kuma an zo an cika shagon gaba ɗaya cika ko ina komai ake so ake sai a zo a samu aure yawwa ma sai wannan apple din jan nan da koren nan mi bambancin farashin su shi dai yanzu wancan koren muna sai da shi 200 muna sayarwa 300 shi kuma wannan jan muna sayarwa 300 shi kuma wannan jan muna sai da 300 guda biyu 500 kaga hudu kenan wato ma na jan ya fi tsada kenan a jan ya fi tsada don akwai bambancin kilo ko an sa ma a kilo za ga akwai bambancin girba ah, ga ayaba nan yanzu kamar wancan kamar guda wadajen goma sha biyu a jikin hanci daya hmm. ah, nawa ke shi da wannan eh, ita wannan mai guda goma sha biyar din nan muna iya mu karba dubu daya da dari biyar dubu daya da dari biyu bambancin abun yanzu bai samuwa sosai kuma mako yana samuwa mutane suna amfani da shi fiye da da a nan abuja wanda yake burge ne yaba fa wasu a cikin gidajen su suna iya shukawa ta yi a nan cikin abuja eh, akwai kuma bambanci tsakanin su da na bendal domin shi na bendal yana da zaƙi fiye da wannan kuma na gidajen yana da kyau sosai a ci saboda yana da kyau shi ba ba ba forin bane shi ana shuka shi ne kuma ana amfani da shi ba tare da wani matsala ba kana iya cin su ba komai saboda shi ba forin ba eh abin da nake nufi ai za ga na Abuja manya manya ne na gani ma eh akwai manya kala biyu ne akwai mai manya manya akwai mai kanana kanana shi mai manya yanzu akwai wani sabon iri da aka samu wanda in kare ne shi zai zai baka manya manya so kuma idan kuma kare ne shi ba irin na dadin ne to shi kuma zai baka kanana kuma yana da zaki sosai dai bai da nama kamar kamar manya yanzu yaya mutane sukan duk da dai na fi gani a azumi ne aka fi bukatar irin waɗannan kayayyaki amma kullum ana ciniki ana taɓa ciniki gaskiya amma idan ruwa ya sauka kamar yadda ya sauka kwanakin baya to za a ga cinikin ya ɗan rabu amma yanzu kam da yake Allah ya kawo mu lokacin zafin rana ya ɗan fara to mutane suna amfani da shi fiye da irin kwanakin baya kenan yawwa ana cewa kayan gwari dama wani ne ne gwari da mako a baya <laughs> eh, eh, amma ni ban ga makokon ba don na ga abin nan din kawai na gani lafiya na gani saboda ka ga bata bani makokon ba don makokon nan a baya ka ga wani abu ne daban wajen allah ya ma nufi ne a to shine ai wai kamar idan ka je ka siya sai aka ce maka ta lalace to kaga ta dora ma makokon <laughs> to amma idan aka ce maka ka ka karbi kuɗin ka kaga ba ma kwakwa a wurin mun gode kwarai da gaske malam sa'idu mai sai da kayayyakin lambu a nan kasuwar da take anguwar asokoro a cikin wannan kuma shiri na kasuwa kai miki dole a madadin duk masu shirya wannan shiri da ke washington dc ni nasiru adamu yalika ke cewa mu zama lafiya lafiya shirin BOA Hausa. kasuwa a kai nune. Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. maza da mata ina muku da kasancewa tare da mu cikin wannan lokaci mai albarka. Ni ne Reverend Sabo Baciri, takardar kungiyoyin ikilishoyi na kasar Niger. Yau abincin yini yana tare da babban albarka kan magana shine tsoron Allah. Za mu karanta cikin Ayuba Sura takwas kuma aya ashirin takwas. Allah ya ce wa mutane duba tsoron Ubangiji shi ne hikima rabuwa da mugunta kuma ita ce hazikanci ko a ce ita ce hankali tsoron Allah shi ke samu ya adalci tsoron Allah zai kare mu daga sata tsoron Allah zai nisantar da mu daga zina tsoron Allah zai hana zub da jini sauran allah zai hana cin hanci da rashawa tsoron allah kuma zai hana a yi babakere da arzikin ƙasa ko da dukiyar al'umma sauran allah yan uwa shine babban arziki cikin rayuwar dan adam inda babu tsoron allah to babu rayuwa inda babu tsoron allah to rayuwa za ta gurbacewa komi mun ka yi komi mun ka samu in ba cikin tsoron Allah ba ya kasance banza ne to mu kiyaye tsoron Allah babban kariya ce kada mu rushe wannan kariyar amma mu kare gina ta cikin mu. na gode muku a cikin suna isa almasihu mai cewa madalla Yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkan ku da warhaka. ku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Wani rahoto da kafar African Examiner ta fitar ya nuna cewa an yi wa wani yaro allurai bai ci abinci ba, sanadiyar hakan ya sa ya rasa ransa. Abin ya faru ne a wani asibiti da ke yankin Ogunba a jihar Legas. Dalilin haka ne ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya ga ya dace ya magana akan irin ka'idojin da ya kamata a ɗauka kafin a yi allura ga marasa lafiya. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir da ke shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. To likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu barka da wannan lokaci. To likita biyo bayan wani rahoto da ke nuna cewa an yi wa wani yaro allura a jihar Legas ko kuma na ce allurai ba tare da ya ci abinci ba kuma hakan ya yi sanadiyar rasa ransa. Shin menene ka'idar yin allura? To da bukatar mutane su gane cewar ba wai ko da yaushe ne dole sai mutum ya ci abinci ba sannan za a yi masa allura asali ma akalla za ka iya tuna nawa in bai faru da kai ba ya faru da wani wanda ka sani misali waɗanda za a yi wa aiki za a ce to idan sun ci abincin dare kada su kuma cin abinci har gari ya waye kuma a shiga da su tiyata a yi musu aiki kuma wurin aikin nan za a yi musu allurai da yawa wato na anesthesia da za a sa su bacci har a gama aikin nan to su kaga wannan an hana su ma cin abincin tun dare har washe garin da za a yi musu aikin akan samu waɗanda kuma rashin lafiyar mata sa yadda ba a dama ma a ba su abincin abinda a likitance zaka ji an ce nil paos wato kada ba mutum abinci ta baki kuma irin waɗannan mutanen suna kan allurai saboda haka ba kowace allura ce ake cewa um, ba za a yi ta ba saboda ba a ci abinci ba to likita akwai alluran da ba a yin su idan mutum bai ci abinci ba misali allurar insulin wanda ake yi wa masu ciwon suga za a ce musu ga allurar ga abinci su ci abinci su allura saboda suna sa suka shiga da ke jinin ya yi ƙasa sosai saboda haka kana yin su yana iya yin ƙasa sosai yadda in baka ci abinci zai iya kawo matsala akwai alluran da suna iya kawo shi shuga din jiki ya kasa misali kamar ɗaya daga cikin magungunan zazzabin cizon sauro kunin to amma zaka ga shi kuma wannan allura ce dama da ake yi a cikin shi a cikin ruwan suga ake yin shi wato dextrose solution kamar allurar chloroquine wanda yanzu ba a fai amfani da shi ba saboda a dokar kasa ma saboda an samu matsalar a turanci abin da ake cewa resistance kin ga ba amfani da ita sosai amma ita ma tana iya sa mutum shugan shi ya ɗanyi kasa saboda ka irin waɗannan ana iya cewa sai mutum ya ci abinci kafin a yi masa amma in ba su ba yawanci ba sai mutum ya ci abinci ba za a iya masa allura kuma irin waɗannan allurai za ka ga ba a fayin su ba a yara yawancin su a manya ne da kuma wanda suka dan kwana biyu shin ana iya yin allurai fiye da biyu a lokaci guda za a iya yin allurai fiye da biyu daidai buƙatuwar da ake da ita na yin allura saboda haka babu wani matsala Idan yawan allurar da za a yi illa iyaka dai ya zama allurar nan akan ka'ida take kuma ana buƙatar yin haka. to likita shin mutum yana iya rasa ransa saboda an yi masa allura Idan eh, gaskiya ne ana iya rasa rayuwa ta hanyar allura misali akwai waɗanda suke da tsananin borin jini abinda a likitanci ake cewa anaphylactic shock ana iya mutum wata allura wanda zai iya samun wannan matsayin borin jini kuma ya kawo mutuwar shi zai iya yiwuwa idan allura misali aka yi tafiye da abin da ake bukata abin da a likitancen za a ce overdose tana iya kisa ko kuma ita akan kanta allura ya kasance ta lalace akwai allurai misali na jabu wanda za ka ga an sa su a cikin kwalaye an gyara su yadda ba lallai kai ka iya gane cewar wannan allurar ta jabu ba ce idan aka yi wa mutum tana iya kisa kuma misali a kasashen mu inda ake iya samun allurar da ta mutu a goge rubutun da ke jiki a canza rubutun kwanan wata wanda zai kara tsawon rayuwa rayuwarta kuma ta riga ta mutu din ita ma tana iya yin kisa sannan ana akwai abin da a likitanci ake magana drug interaction wata allura ba za ta haɗu da wata ba sai kuma aka haɗa su suna iya kawo a sanadiyar rayuwa sannan kuma akwai alluran da ba a iya ba da su kai tsaye sai an yi misali sa su a ruwa kuma an ba da su a hankali na tsawon lokaci to irin wannan alluran idan aka yi wa mutum su a lokaci ɗaya ka tura su da sauri suna iya kawo sanadiyar a rasa rai saboda wannan. Shin akwai wasu alluran da suke da ka'ida da idan ba a ci idan ba a bi ba za a iya samun matsala? To dukkan allura ko kuma ma in ce dukkan wani magani yana da ka'ida kuma idan ba a bi ka'idojin nan ba za a iya samun matsala. Matsalolin nan kuma za su iya kasance nau'i daban-daban daga ƙanana zuwa manya wanda za su iya kai ga har a rasa rayuwa a su To likita a kwanaki an yi cikin ranar kare marasa lafiya ta duniya a watan da ya gabata inda hukumar lafiya ta duniya ta bakin daraktan ta na afirka dr mashidisu muweti ta ce mutane miliyan uku na mutuwa a fadin duniya sakamakon kuskuren magani me zaka ce game da hakan to ba abin mamaki bane idan aka ce mutane na suna mutuwa a fadin duniya saboda kuskuren magani saboda dai akwai Um, matsaloli da dama a game da maganin nan na ɗaya maganin nan ko waɗanda suke na boge a kan sanin su kuma kan sanin cewar zai cutar wanda kuma masu amfani da shi ba lallai mafi yawanci ma ba a gane cewar wannan maganin na jabu ne akwai kuma maganin da yake na gaske ne amma kuma saboda yanayin yadda ake a mu'amala da shi wurin ajiyar shi da wurin ɗaukar shi a kai wuri da wuri sai kasance maganin ya lalace sannan kuma akwai uh, mutane mutanen da ba su da wani alaka da magani ba su da ilimin maganin nan amma kuma suna mu'amala da shi saboda haka za a iya samun matsala sosai akwai mutanen da za su je kawai su bushe iska su dau magani su sha ko su ba wani ba tare da sun san ka'idar maganin nan ba ko illar maganin nan sau idan aka duba irin waɗannan matsaloli za a ga musamman ƙasashe masu tasowa matsaloli ne manya-manyan matsaloli wanda za su iya sanadiyar rayuwa kuma na yadda za a iya samun watakila har mutum miliyan uku nan ko abin da ya fi haka ma saboda sanadiyya sannan an maganar maganin nan mutane sukan tunanin cewar a'a magani ana nufin maganin bature ne a'a duk wani abu da zaka sha da sunan magani to yana da ka'ida kuma yana da matsala ko daga ina ya fito ko daga dabba ko daga tsirrai ko daga bishiyoyi to fa sunan shi magani kuma inda za a sha shi a jiki to zai iya canza wani abu a jikin na wanda zai iya kawo wata matsala wadda za ta iya cutarwa saboda haka wannan ba abin mamaki ba ne idan an samu wannan matsalar to likita daga ƙarshe wani jan hankali za ka yi wa likitoci musamman na Najeriya kan kula da kare lafiyar al'umma wajen gudanar da aikin aikinsu? To, na ga likitoci da duk ma'aikatan lafiya da kuma masu ma'amala da magani a kowane lokaci kasancewar akwai amana ne a kanka ka tabbatar da cewar wanda kake kula da shi ka kula da lafiyar shi ka kuma kula da duk abin da zai iya zama matsala da zai iya jefa rayuwar shi cikin hatsari kuma ka kare wannan matsala iyakacin gwargwadon abin da za ka yi akwai musamman a kasashen idan da za ka ɗauki lissafin masu sai da magunguna a kemis kemis za ka sha mamaki cewa cewar da yawa daga cikinsu banda secondary school da suka yi babu abin da suka yi ba san wani abu da ya shafi magani ba kuma allah kaɗai ya san irin wani illar da wannan ke haifarwa wanda bai san maganin nan ba bai san illar maganin nan ba amma shi yake saiwa da mutane to akwai hatsarin matuka saboda ka a nan ina kira har ga hukumomin da suke haƙƙinsu ne su tabbatar da sun kare lafiyar al'umma cewar nauyin da allah ya dora musu na su tabbatar cewar an kare rayuwar al'umma sun sauke shi ta hanyar bincikawa da bibiya su tabbatar da cewar duk wani wanda zai sai da magani iyakar maganin da ya kamata ya cancanta ya iya siyarwa ne sannan kuma suna bibiya su tabbatar da cewar maganin da yake siyarwa dinnan na gaske ne ba na jabu ba ne kuma ana aje shi a inda ya kamata aje da matakan da ya kamata a bi wurin aje shi masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka inda kuka ji tattaunawar da kwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir. Kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin da kuma dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin Hausa hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu. inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com. da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da jula Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, a wuni lafiya.